Sashen Hausa na Studio Kalangu su gabatar muku da labarai daidai karfe 5:45 daga nan yamai. Masu raro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Alhamis goma ga watan Uku na 2023. A cikin shirin za yi cewa Majalisar Mulkin Sojan Nijar nsp ta nada sabuwar gwamnati mai mambobi 21 da suka hada da sojoji da kuma farar hula. rigakafi da musgunawa mata da 'yan mata bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan juye 2023 a nijar batu ne da kungiya mai zaman kanta fada tattauna yau a yamai a wato akwai karin bayani rahoton musamman na yau zai kai mu a jihar agadas domin sanin keɓaɓɓen dajin tsaunin egala da ke cikin karamar hukumar timiya shugaban majalisar mulkin soja cnsp a jiya ya naɗa mambobin gwamnati 21 da suka hada da sojoji da farar hula firaminista shine kuma ke rike da mukamin ministan kuɗi da tattalin arziki general salifu modi a naɗa shi ministan kasa ministan tsaro yayin da aka naɗa general tumba muhammad ministan kasa ministan cikin gida kuma dukansu mambobi ne na majalisar sojoji ta cnsp sai dai an gano cewa a wannan gwamnatin babu ofishin ministan al'adu cikin wannan gwamnatin wato ƙaramin minista guda ne ke da kwai wato na kuɗi da kuma na tattalin arziki. tsofin shugabannin kasa da na gwamnati da na majalisar dokoki na nijar a cikin wata wasiƙa da suka aika wa shugaban kungiyar raya tattalin arziki wato kasashen yammacin afirka a jiya wato bola tinubu sun yi kira da a ɗage hukunce-hukuncen da aka ginda yawa nijar tun bayan da sojoji suka hamɓar da mulki a ran 26 ga watan juye da ya gabata waɗannan tsoffin mahukunta na nijar sun buƙaci su da yawo ta yi amfani da hanyoyin diplomasiya da siyasa domin warware rikicin wato cikin ruwan sanyi da sojoji kamar yadda kamfanin dillancin labaran Nijar INP ya ruwaito. faɗakar da mata da 'yan mata domin yin rigakafi da musgunawa da ake yi musu a daidai wannan yanayi da ke faruwa a ƙasa tun bayan juyin mulki ranar 26 ga watan juye da ya gabata wannan shine manufar wani zama na kishin ƙasa da ƙungiyar fad ta yi a yau a yamai domin kare hakkin mata. Maryama Shibo mai kula da shirye-shirye ta kungiyar FADIN ta yi wa Hauwa Usman karin bayani. Mu mata da 'yan matan ƙasar Nijar wanda suka yi buko da waɗanda ba su ba na birni da na ƙauye matasa da manya na jihohi takwas na ƙasar Nijar ganin damuwar da muke nunawa mu da yaranmu dangance da yanayin da kasar mu take ciki tun lokacin faru al'amurra na 26 ga watan shekara 2023 muna kira da babban murya kan yi kokarin yin rigakafi duk wata musgunawar da zata shahi yancin mata da yara kuma a kare su daga baki ɗaya a wannan lokacin da muke ciki a kiyaye hakkokin mata da suka kwato bayan shekaru da dama na gwagwarmaya a kiyaye kare hakkokin mata da yara a kowane hali a kula da 'yancin mata da na yara cikin dukkan tsare-tsaren da za a ɗauka damawa da mata da kuma ba su mahimmanci cikin dukkan shawarwarin da za a ɗauka a kiyaye da kasan da doka ta ba mata cikin rarraba mukammai a girka dubaru da dama wanda za su kawo sauki dangance da hukuncin da sai da ta gindanya matakin rufe iyaka tsakanin nijar da najeriya na saka 'yan kasuwa na maraɗi cikin haɗarurruka a sakamakon haka domin shigo da kayayyaki cikin nijar 'yan kasuwar na biyan hanyoyin ratse masu haɗari sanadiyar rashin cikakken tsaro a kan iyaka in shi shugaban ma'aikatar kasuwanci na jiha mamman umaru magaji na ganin cewa wato rufe iyakar ya haifar da juriya kuma ga 'yan kasuwar a hira shi da muhammad da mamman Gaskiya ne iyakokin suna rufe, wanda hakan ya sa wasu suna kewaya ta barauniyar hanya, suna shiga hanyar ta ƙasa domin su kai kayansu ko kuma su fito da kayansu daga Najeriya. Waɗannan hanyoyin da ake bi suna da matuƙar haɗari, ana iya kai ma mutum hari. Tsakanin Najeriya da Nijar iyaka ce mai tsawon gaske, ko an rufe iyaka jama'a suna ci gaba da shige da ficensu. Sai dai ya sa farashin kaya ya hau saboda maimakon abi hanya da ya kamata ana kewaya ta barauniyar hanya kun kuwa 'yan kasuwa idan suka dawo su kayan suna ƙara farashin ne kenan masu sayan kayan ne abin yake baiwa wahala wanda yana taimakawa a samu masu fasakabri da ke cin karansu ba babbaka suna samun arziki iya kwanaki da dama kenan da ake fuskantar ɗauke wutar lantarki lokaci zuwa lokaci a ƙasar nijar hakan na yin tasiri a kan watsa shirye-shirye na studio kalangu a gidajen rediyoyin abokan hulɗarsa shugabannin gidajen rediyoyin abokan hulɗar na studio kalangu na ci gaba da cika alƙawulansu ta hanyar sake watsa shirye-shiryen to sai dai kuma suna fatan su sami kayayyaki masu amfani da makamashi na rana shugabannin gidajen rediyoyin sahara a agadas da kuma shukura a zandar na da bayani Muna da babbar alaƙa da Studio Kalangu bisa dalilin hulɗar da ta haɗa mu. Don hakan muna duk abin da ya waje ba. Domin ko da an cire lantarki muna tada da mu ya yi aiki. Hakika hakan na buƙatar kashin kuɗi sosai. amma duk da hakan ina tabbatar muku ni dai kam na yarda da in saka kuɗi na sayan man feta saɓanin in rasa amincewar yarda ga rediyon sahara game da kwantaragen da ke tsakaninmu da studio karamu ko da an cire lantarki masu sauraron rediyo sahara za su samu shirye-shiryen studio karamu. Muna samun ɗauke wutar lantarki amma na 'yan mintuna ne. Ma'aikatar Nijelek ta zandar ta ɗauki mataki na yin aiki da tashar wuta ta Kanya, wanda muna yada shirye-shiryen studio Kalangu ba tare da yawan ɗauke wutar lantarki ba. Ba mu da yawan ɗauke wutar lantarki, amma ko da wutar za ta zo daga Najeriya ne shugabannin gidajen radiyoyi abokanin hulɗa na studio Kalangu masu suna son a samar musu su tsarin wuta mai amfani da hasken rana. A safiyar ce aka soma wani kamfen magance matsalar yanar ido a gidan likitar anguwar gudal da ke cikin gunduma ta ɗaya ta Yamai. Wani wato shirin wannan shirin ce ɗauki tsawon kwanaki takwas kuma ƙungiyar agaji ta katar ce ke ɗauke da shi. Dr. Almu Ibrahim mataimakin shugaban shirin kasa mai kula da lahiyar ido ya yi wa Fati Malam Yaro ƙarin bayani. La cataracte c'est une maladie Katarat ya nace mai daure ganin da ido ke Mafi yawan lokuta ma ya danganta ne da shekarun mutum ko kuma dangance da wasu cututtuka ko wani rauni. Tana haddasa duhu na gani kuma batta da wani magani illa tiyatar da za a yi ga ido. To wanga aikin ana yin sani domin kokowa da rashin gani da ake iya magancewa ta yin tiyatar fudda yanar daga ido wajen wa'anda suka kamu da wannan cutar. kuma muna tunanin cimma gurinmu don ko mutum 500 muke son mu yi wa aikin tiyatar a nan yame shi mun soma kamar yadda kuke gani dai mutane sun fito kuma muna ganin an an ci gaba da zuwa nan zuwa 17 ga wata za mu cimma gurinmu bibiyar katarat manufar shine kokowa da tundumin da ake iya magancewa A gingime sama da mutum dubu goma sha biyar masu rauni kwatankwacin kusan yallai wato dubu biyu da ɗari biyar da suka hada da 'yan gudun hijira waɗanda suka baro garuruwansu da kuma 'yan gari sun sami tallafin abinci daga ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa wato kurwa Rouge. Mutanen da suka sami tallafin sun bayyana cewa zai kawo musu sauƙi a wannan yanayi na ƙarin farashin abinci a kasuwanni a su da Maina Abdullahi. Sunana Alhaji Mustapha. Da kullum ma haka ma ba mu ke ba. Wallahi mun gode musu. Allah da ya kawo wannan harkan. Mun samu shinkawa da masara bu daya da wake bu daya mai guda biyu gishiri dauri biyu. Na yi murna sosai kwarai da gaske gaskiya mun ji daɗi da aka yi mana wannan taimako tun da maganar gaskiya muna cikin matsala. su kuma da aka ba mun ji daɗi sosai mun gode. Mun samu mai jarka biyu da buhun wake da buhun shinkafa. Allah ya ƙara taimaka musu. Mun gode kwarai da gaske Allah ya zaunar da mu lahiya ƙasa ga baki ɗaya. Ina yi farin ciki mutuka ba iyaka tun da wannan abinci in za ka sai da kudin ka nawa za ka sai shi a kasuwa. Kaga buncin ka wannan za mu sai jika goma sha uku da rabi mai jika bakwai da rabi sai To masara wannan wake nawa za ka sai ba mu san kansu ba. Ubangiji Allah wannan furoje Allah ya kara mata. Wallahi mun samu mai shinkafa wake masara gishiri muna musu godiya Allah ya kai su gaba. tafkin tabalak da ke cikin rukunin wuraren da ake kira ramsar mai tazarar kilomita 83 a gabashin garin tawa na ɗaya daga cikin muhimman tabuka a nijar ta la'akari da mabambantan albarkatu na dabbobi da kuma na itatuwa da ya kumsa sai dai tun wani lokaci wannan tafki ke fuskantar babbar barazanar shigar ƙasa sadadiyar al'amarin wato zaizaya daga ruwa da kuma iska magajin garin karamar hukumar tabalak abdullahi gusman ya yi bayani akan matakan da aka ɗauka a game da haka Muna da tudunni akwai abokanin hulɗa kamar Proje ADN da suka taimaka mana na wajen tare ƙasa kada ta shigo. Akwai wasu abokanin hulɗa Prodep su ma suna muna aikin geben gangare a bangaren da'ira muna wayar da kawunan jama'a ta hanyar radiyon karkara da waɗanda suke kewayen fadamar da suke noman rani da kuma kamun kifi akwai kuma wasu abokanin hulɗa da suka taimaka mana wajen yashe ciyawar da take mamaye fadamar gaskiya gwamnati dai tana iya ƙoƙarinta domin ɗaukar matakan magance wannan matsala sai fagen wasanni jihar agadas tana kumshe da ashbilce da tawagogi goma sha hudu na kwallon kafa da hukumar kwallon kafa ta kasa ta amince da su da kuma suka hada da biyu da ke cikin super league ta kasa sai dai a filin kwallon kafa daya tilo ta da jihar ke da shi na fuskantar wasu matsaloli tun wani lokaci aliyu hamma shugaban filin kwallon kafar na sidi muhammad a agadas ya yi wa sariyu adam karin haske Kun gama a yau a filin stade na Agades fili ne da aka sabunta tun shekara goma sha shida kuma duka da haka ya sake lalacewa biyo bayan amfani da ake yi da shi saboda a Agades babu fili na shakatawan jama'a. Wannan filin shi kadai ne ake abubuwa wanda ke nuna cewa kowane lokaci ana amfani da shi ko a cikin watan azumi. Abin da ya sa filin bai isa karbar a babban taron kwallon ƙwallon ƙafa a cikinsa. Don haka muke kira ga abokanin hulɗa da gwamnati su dafa mana domin wannan filin ya samu karbuwa su dafa mana mu samu wani fili da ba stad ba da ke iya ba mu sauƙi mu yi aiki da shi. yanzu kuma sai rahoton namu na musamman Keɓaɓɓen dajin tsaunin Egala cikin karamar hukumar Timiya a jihar Agadez muhalli ne da ke kumshe da nau'o'i daban-daban na namun dashi da kuma itatuwa. To sai dai waɗannan albarkatu na fuskantar barazana sanadiyar waɗansu dalilai kamar sauyin yanayi. Al'ummomin yankin sun ɗauki niyyar maido da jimina da kuma raƙuman daji da suka kasance a dajin a canda. Domin jin ƙarin bayani, musulari adum Algus, sakatare janar na ƙaramar hukumar Timiya a hirar shida Habiba Ahmed. Ko za ku iya mana bayani akan keɓaɓɓen gandun dajin Timiya? La Reserve uh, Communal de Timiya. Keɓaɓɓen gandun dajin kwamin ɗin Timiya na cikin da'irar Timiya mai marabbaɗin eka miliyan ɗaya da ɗari biyu kwatankwacin kilomita kare dubu goma sha takwas kenan mai kumshi da al'umma dubu ishirin da biyu kuma yana kan jerin babban gandun daji mai kumshi da halittu kala-kala mai shimfiɗar duwatsu na musamman daban-daban. Wayanne irin dabbobi ne ake samu a a wannan wajen. Misali muna da nau'in dabbobi kala biyu, ragon daji da barewar dorkas. Akwai irin dabbobi na ware dangin birare su petas da babuwan da ake samu kan tidannin abzi suna ware sosai da sauran al'umma musamman ma bisa iyakar arewaci inda ake ganin su kuma muna da dabbobin daji kamar su karan daji dila su karakas muna da tsuntsaye da suke hijira daga turai su zo nan yankin afirka akwai kuma tsuntsayen da ke fitowa daga karkarar equatoria akwai na yankin gabas da ke zuwa cikin ayir a wani lokaci cikin shekara ko akwai dabbobin da suka bace yanzu akwai dabbobi da dama da suka bace a cikin karkarar kamar su oryx adax kura mai zanen digo-digo da su gyado a yanzu dai ba a lura ba da komowar wasu dabbobin dajin da suka bata saboda dalilan da suka sa suka bar wurin har yanzu akwai su. Suwaye ke kulawa da wannan wajen? Majalisar da'ira a shekara 2018 ta ɗau ƙuduri na jera wa'annan karkarun cikin shimfiɗar da ake ce ma gandun dajin kwamin. Tsarin sa hannunmu kusantarmu ga projen birni shine na ganin al'ummomin wurin sun kula da wa'annan albarkatun halittu tare da tallafawar ma'aikatan kare gandun daji da muhalli. A cikin al'ummar mun ɗau masu tsarewa da muke ce ma ekogar maza da mata ne su kusan arba'in waɗanda suke aikin sa ido da bi da sau da kafa da fallasawar wani aika-aikar taka doka da aka lura da shi. Madala, masu karshen shirin labaran kinan na yau a huta lahiya.